يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraronmu ne kuma kuna kallon mu ne daga markazu salafiya da ke layin majarod tudun wadar zaria jihar kaduna nigeria. a yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta yi daidai da bakwai ga watan da thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 wadda ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu na shekara ta dubu da tara wannan rana ita ce rana ta uku bayan ranar da a wannan ƙasa tamu najeriya aka kira ta ranar demokuraɗiyya ita ranar demokuraɗiyya wata rana ce a najeriya wadda sojoji a ƙarƙashin shugabancin general abdulsalam suka danka mulki zuwa ga ainihin farar hula a ƙarƙashin shugabancin chief olusegun obasanjo wannan ainihin rana ta faru shekaru goma da suka wuce ma'ana kenan yau shekara goma da kwana biyu ko kuma da kwana uku don haka dalilin yin wannan ainihin wato lacca tamu za mu yi ne akan wannan rana ta demokuraɗiyya kuma ni mai magana sunana abu abdulrahman muhammad awal adam da aka fi sani da albani zaria na ɗaya kenan kaji dalilin yin wannan lacca na biyu sunan wannan kaset demokuraɗiyya a ah, jama'ar da suka taru a nan kuma ɗaliban makarantar darul hadisi salafiya ne da ke nan Zariya a najeriya da 'yan uwansu da ke ainihin wato da rassan wannan makaranta a kaduna su ne muka tara don mu gabatarwa da wannan lacca a ƙashin gaskiya ƙarancin wuri ya sa muka ainihin takura laccar gare su kaɗai in ba haka ba da za mu buɗe ƙofa kowa ya halarta domin kwanaki biyu da suka wuce a magume mun gabatar da saƙonni dangane da abin da jimillar wannan ainihin lacca za ta zo da ma'anar shi in Allah so kafin mu tafi da nisa ta iya yiwa mai saurare ko mai kallo kai tsaye ko ta hanyoyin yada bayanai da za a saurara ko gani ya tambayi me yasa aka sanya wannan kasar ɗin sunan demokuraɗiyya dalilin da yasa aka sanya wa wannan kasar suna demokuraɗiyya shine dai dalilin da yasa aka sanya wa wata sura a cikin alkur'ani da suratul kafiruna ma'ana kasantuwar demokuraɗiyya a bar kyama ce kuma muna son mu shayyada wato mu haɓaka kuma mu yaɗa magana akan kyamatta da sharrinta da ƙyamatar da jama'a muka sanya wa wannan kasar ɗin suna demokuraɗiyya saboda babban makasudin abin da muke so za mu yi magana a nan shine muna son mu bayyana matsayin musulunci da kuma ainihin wato aƙidar musulunci game da ita wannan demokuraɗiyya sannan da wasu kurakurai waɗanda suka afku sakamakon sharrin demokuraɗiyya ga wasu waɗanda suke masu riko ne da kuma ainihin son addini da za mu tattauna wannan magana kai don haka taken wannan kasar ko sunan kasar ɗin kawai shine demokuraɗiyya da na bidiyon shi da na odiyon shi da ma kowanne daga ainihin ciki insha Allahu ta'ala a cikin wannan lacca ta mu za mu magana dangane da ma'anar demokuraɗiyya a wurin 'yan demokuraɗiyyar da kuma irin ma'anar da mu muka ga ta faruwar da ita ta bayyana haƙiƙanin cewa akwai yaudara game da hatta tasu ma'anar wadda ainihin suke bayarwa abu na uku ko na hudu da zami magana zami magana da yaudarar da ke cikin demokuraɗiyya ɗin Sana abu na biyar demokuraɗiyya daban da siyasa zami magana akan cewa siyasa daban demokuraɗiyya daban kuma ba su da alaƙa ko kusa ko ta nesa ba su da wata alaƙa sannan insha Allah ta'ala a cikin wannan laccatawa zan yi magana dangane da yaudarar da 'yan demokuraɗiyya suka yi wa ustazai wajen ainihin rikida su da kuma rikida musu al'amari ustazan da ainihin wato suke da kuncin ilimi wanda aka ce karamin sani kukumi ne da kuma ainihin mugun gidadanci game da menene duniyar yau take ciki sannan na bakwai zan yi magana dangane da hukunci da wata doka ba ta Allah maɗaukakin sarki ba ina hukuncin a ɗauko wata doka a hukunci da ita ba ta Allah ba in Allah ya so a ƙarƙashin wannan akwai abubuwan da za su biyo baya kamar haka ina hukuncin bin abin da ake kira dokoki da kuma tsare-tsare na ainihin wato daidaituwar zamantakewar jama'a na ƙasa waɗanda aka fi sani da civil law of the land wato kamar dokokin kiliya a bi hannun dama ko a bi hannun hagu wanda zai tafi gari kaza ya bi dama wanda zai bi gari kaza ya bi hannun hagu ina hukuncin musulmi ya bi irin waɗannan dokokin a tsarin da yake kuma ƙarƙashin tsari ne wanda ba na Allah ba sannan lallai matsala dangane da kafirta masu mulki ko fasikantar da su ko makamantan haka ta yaɗu a cikin matasa daga shekaru talatin zuwa yanzu menene ya sa wannan matsala ta yaɗu a cikin matasa har ta zama musu ainihin matsala to zan yi maganganu akan wannan insha Allah daga ƙarshe zan kawo shawarwari daga manya-manyan malaman duniya na musulunci na yau na sunna insha Allah ta'ala sannan zan rufe waɗannan bayanai nawa a kan ainihin siyasa ma'anar siyasa dalilan da suka ainihin sa siyasa ta zama halal ce ko kuma ma dole ce sannan manufofi da kuma dividends wato fa'idoji na ainihin siyasa sannan da ƙarshe insha Allah ta'ala ina fatan in lokaci ya bayu zan tsukuro bayanai kaɗan dangane da siffofin irin shugaban da shari'ar musulunci take nufin a yi mishi ɗa'a ko kuma a yi mishi biyayya da kuma irin shugaban da bai cancanta a yi mishi ɗa'a ba ko kuma ainihin a yi mishi biyayya insha Allahu ta'ala ina mai neman Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mini a cikin abubuwan nan da zan faɗi sai in ce a da farko ina so ka sani wannan lacca ba karatu ba ne don haka ba zaman karatu ne aka yi na majalisin karatu ba da za a zauna ana ta karatutuka ana za dai a tsutsukuro bayanai sama-sama insha Allahu ta'ala wato ranar 29 ga ainihin wato wata na mayu na kowace shekara 'yan demokuraɗiyya a najeriya suna ɗiban dukiyar jama'a su ta bukunkuna su ta shagulgula a ta gayyato makaɗa maraya daga ainihin ƙasashen duniya su zo ana fasikance-fasikance da shaye-shaye da zalunci da makamantansu a yayin da suke wannan suna ainihin ɗiban miliyoyin kuɗi suna ainihin zuba waɗannan rahotanni a tashoshin rediyo da talbijin da ainihin wato shafuffuka na intanet da jaridun duniya suna nuna wa mutane cewa demokuraɗiyya ta haifar da alkhairai masu ɗimbin yawa a najeriya a daidai wannan lokacin kai da kake nesa sai ka ɗauka gaskiya ce idan ka shigo cikin ƙasar sai ka samu 'yan kasar ba su da wutar lantarki da za su kunna rediyo su ji waɗannan shirye-shiryen ba su da ainihin wutar lantarkin da za su kunna talabijin su ga waɗannan shirye-shiryen ba su da ainihin ruwan famfo da za su yi wanka wanda in ma za su tafi wurin bikin ko kuma su wanke tufafinsu hasali ma ba su yi karin kumallo na wannan ranar ba wanda za su ainihin wato samu abincin da za su ci domin tafiya wurin shagulgula ire-iren waɗannan koda a ce za su ainihin wato saka kansu a cikin waɗannan shagulgula daga nan za ka gane daga cikin makircin 'yan demokuraɗiyya shine yaudara da kuma ainihin ruɗi da kuma ainihin ƙarya wadda dukkansu sun ginu a ƙarƙashin zaluncin da suka gina wa al'umma da kuma ainihin addini. suna cewa wai ita demokuraɗiyya ita ce mulkin mutane ga mutane ta kuma hanyar ainihin mutane wannan hakikanin al'amari haka suke cewa wato al'umma su zaɓi shugaba da kansu wanda suke so shugaban ya yi musu abin da suke so a yadda suke so a sadda suke so a idda suke so kirarin da muka ji su ne wa demokuraɗiyya kenan to sai dai wannan kirari da wannan fassara da suke bayarwa ta demokuraɗiyya hakikanin al'amari mu mun ga akasin haka a nan najeriya tun da aka fara demokuraɗiyya har zuwa yau akasin haka da gani shine so nawa ne 'yan demokuraɗiyya isu isu suka yaƙe-yaƙe waɗanda suka kashe junansu saboda sun tabbatar da cewa wane da suka tsayar ba shi ne ainihin ake so ba don haka jama'a za su tashi su yaƙi ainihin wato wannan manufa jama'a za su tashi su zubar da jini su yi ƙone-ƙone da makamantansu shin idan da a ce demokuraɗiyya mulki ne na mutane ga mutane yadda mutane suke so sadda da idda da abin da suke so babu yadda za a ce su jama'ar da ake cewa za a yi wa demokuraɗiyyar ga wanda suke so amma kuma 'yan demokuraɗiyar ba sa son wannan mutum su kuma ga wanda suke so wanda dukkansu in an gwada su da adadin jama'ar da za su zaɓi wanda suke so ɗin ba su kai ɗaya bisa ɗari ba amma su waɗannan su ne za su duba wane ne suke bukata wanda a na al'amari abinda ita demokuraɗiyya ta fassara mana kanta da shi shine wanda zai yi rawa da gwargwadon irin kiɗan da suke yi. dukkan wanda ba zai yi rawa da gwargwadon irin kiɗan da suke so ba ko da jama'ar ƙasa shi suke so to babu yadda za a 'yan demokuraɗiyya su zaɓe shi don haka jama'a wannan fassarar da ake cewa demokuraɗiyya ita ce mulkin da farar hula za su mulki junansu ga wanda suke so a sadda suke so yadda suke so a inda ya kuma yi musu abin da suke so waɗannan abubuwan gaba ɗaya da gaɓoɓinsu sai muka gane ƙarya ne domin ana zaɓar mutumin da ba shi jama'a suke so ba a ƙaƙaba musu a kallafa wa jama'a wannan mutumi sai ya yi mulki gwargwadon yadda ba sa so a tirsasa wa jama'a ya aikata abin da ba shi ne jama'ar suke so ba misali abin da musulmin najeriya da kiristocin najeriya da maguzawan najeriya da jaki da doki da kowa na najeriya yake bukata shine ya samu yanayi mai kyau game da kula da lafiyar shi wannan shine abin da ƙasa suke so kuma shi suke bukata amma sai 'yan demokuraɗiyya suka ƙaƙa wa mutane allurar rigakafi wadda ita ce mutane ba sa so aka hana mutane masu mutuwa magani masu ciwon kai masu amai da gudawa masu zazzabi masu jante aka hana su magani sai aka zo ana tirsasa musu wata allura ta wata cuta wadda ana da yaƙinin bata faru ba wannan na daga cikin ainihin wato makircin da demokuraɗiyya ta ainihin bayyana akan cewa da suke a yi wa mutane abin da suke so ƙarya ne sai abin da 'yan demokuraɗiyya azzalumai suke so shine ake wa mutane ba abin da jama'a suke so ba jama'a ne suke buƙatar a yi musu titina sai a je a tara maƙudan kuɗi miliyoyi ko biliyoyi sai a je sai a yi filin wasan ƙwallo a halin titi suke buƙata abin da jama'a suke so shine mai a samar musu da ruwa wanda za su sha waɗannan kuɗin sai a karkatar da su sai a tafi gayyato wasu 'yan mata waɗanda za su zo su bayyana tsiraicinsu da al'aurarsu domin nuna ainihin wato wacce ce ta fi kyau wacce ce ta fi iya karuwanci da rangwada da sunan sarauniyar kyau waɗannan al'amuran sai suka tabbatar mana gaban nan da ake magana akan cewa a yi wa mutanen ƙasa yadda suke so wannan ma ƙarya ce kenan ƙarya suke da cewa mutane ake zaɓa waɗanda jama'a suke so ƙarya ne mafi yawancin waɗanda ke kan mulkin demokuraɗiyya a yanzu tun daga matsayin shugaban ƙasa da gwamnonin ƙasar nan da waɗanda suke kwamishinoni ne da ministoci da waɗanda suke shugabannin ƙananan hukumomi da 'yan majalisun dokoki da na tarayya kashi casa'in da tara nasu al'ummar ƙasar nan ba sa su an ƙaƙaba musu su a dole ne wannan yana daga ƙarya da kuma yaudarar da demokuraɗiyya ta akan cewa al'umma su zaɓi wanda suke so sannan waɗannan mutane da aka ƙaƙaba su a bisa dole waɗanda suka ƙaƙaba su sun ƙaƙaba su ne don su biya musu wasu buƙatu sakamakon haka ba sa biyan buƙatun jama'ar don haka kenan ƙarya demokuraɗiyya ce da ta ce gwamnati ce ko tsari ne na gudanar da al'umma a bisa yadda jama'a suke so mutum nawa ne aka ƙaƙaba wa jama'a yau su yi tazarce kan jama'ar ba sa son su tsarin mulkin ƙasar bai ba da damar wannan tazarcen ba sai a ce a je a saurari mai jama'a suke so sai a je a saurari mai jama'a suke so sai jama'a su ce ba su yadda ya yi tazarcen ba duk da haka sai a karya wani tsari na demokuraɗiyyar da ake kirari da cewa democracy is the rule of law wai demokuraɗiyya ita ce aiki da doka sai a je a karya dokar a karya constitution ɗin a wulaƙantar da mutanen da aka tara aka ce a zo a yi tinki su fito ɗanyensu su shiga layi shin suna so a yi ta tazarcen ko ba su so kashi casa'in da biyar ɗinsu su nuna ba sa so kashi biyar waɗanda aka ɗauki kwangilarsu su ne za su nuna suna so ƙarshe sai a koma sai a rinjayar da jama'a akan abin da ba sa so idan jama'a suka yi gajen haƙuri an ci mutuncinsu tunda an san za a yi musu kama karya me yasa ba a yi musu tun farko ba sun wuni a rana sun sha wahala in suka fito za su yi zanga-zangar nuna rashin goyon bayan cin mutuncin da wulaƙanta ra'ayinsu da suka yi sai a bubbuga musu tiya gas a kashe da yawa daga cikinsu jama'a wannan ita ce demokuraɗiyya don haka ƙarya 'yan demokuraɗiyya suke da suka ce mulki ne ga jama'a na jama'a sadda jama'a suke so yadda jama'a suke so a yi musu abin da suke so sannan cikamakin ƙaryar ita ce cewa democracy is the rule of law demokuraɗiyya aiki ne da doka mun ga cewa ba a taɓa yi wa doka karan tsaye ba irin lokacin mulkin dimokuraɗiyya ma'anar dokar a nan ba dokar Allah ba tukuna dokar da su 'yan dimokuraɗiyyar suka sha dare suka tsara ta sai a zo a zartar da ita sai su karya ta kuma babu abin da zai biyo baya wannan yake tabbatar mana da cewa jama'a ashe dukkan wani ta'arifi dukkan wani definition duk wata fassara da bayani da 'yan demokuraɗiyya suke ƙoƙarin su bayyana mana ga demokuraɗiyya amma aikinsu yana bayyana mana da kuma ainihin wato sirrin demokuraɗiyyar yana bayyana a cikin bayanansu da ayyukansu cewa akasin abin da suke bayyanawa ne don haka mu a fahimtar mu da mu'amalantar mu da kuma zamanmu da muke yi da waɗannan azzaluman 'yan demokuraɗiyya ya bayyana gare mu cewa ma'ana mafi sauƙi da demokuraɗiyya ita ce mulkin kama karya da ake wa talakawan da aka fi ƙarfinsu sannan a yi sama da faɗi a kan dukiyarsu sannan kuma a yi zama na kashin dankali a kan ainihin wato kujerar mulki ma'ana babba ya turmushe ƙanana ya baza ɗuwaiwayen shi a kansu yadda ba a hangensu balle a ji su gaskiyar lamari wannan ita ce fassara ta haƙiƙa game da ainihin mulkin demokuraɗiyya sannan su ne mana ƙarya suna cewa dividends of democracy ma'ana daga cikin fa'idoji da alheran demokuraɗiyya samar da tsaro mun ga babu tsaro a ƙasarmu mun ga kuma babu tsaro a ƙasar america mun ga kuma babu tsaro a ƙasar afghanistan babu tsaro a ƙasar iraki babu tsaro a ƙasar india kishimir babu tsaro babu tsaro a algeria babu tsaro a somalia babu tsaro a ko'ina a duniya sakamakon me sakamakon demokuraɗiyya da ta tartsatsu a dukkan waɗannan wuraren duk inda ake zaune lafiya matuƙar demokuraɗiyya ta isa to sai an samu rashin aminci shekara goma da ta gabata kafin wannan demokuraɗiyyar da ake cewa an kafa ta tana da fa'ida Ba ka jin labarin wasu 'yan tsiraru wai mutanen niger delta a najeriya sun yi ƙarfi har suna kaza har suna kaza har suna kaza amma 'yan demokuraɗiyya da kansu makon da ya wuce suka fitar mana da rahoton cewa 'yan niger delta suna jawo gwamnatin demokuraɗiyya ta najeriya asarar naira ko dala miliyan ɗari da saba'in a kullum ko biliyan biliyan jama'a wannan irin asarar ba don komi ba sakamakon rashin aminci ne da gwamnatin demokuraɗiyya ta ainihin samar saboda haka ƙarya da suke akan cewa an samar da aminci an samar da tsaro ƙarya ne domin babu wani shago wanda za a ci kasuwar shi a bar shi a buɗe a dawo gari ya waye a same shi yadda yake babu wata mota wadda za a aje ta ba tare da an kulle ta ba an sa mata kwado na ma'ana da na haƙiƙa ma'ana an sa mata security electrical security ko kuma an sa mata kwado irin na tunkoki na 'yan walda a ce an aje ta salin alin yadda za a iya zuwa a buɗe ta a tafi da ita ba zo an samu an sace wannan mota ba babu wani gida wanda za a yi mishi ƙofa lamfa-lamfa ba tare da ainihin ƙofa wadda ta sha ƙarfe na 'yan walda ba ba tare da wannan gida ya sha wayoyi waɗanda suke masu ɗauke da ƙayoyi ba tare da an kewaye wannan gida da bindigogi ana gadin mai gidan da dukiyar gidan ba a zo a samu rayuwar mai gidan da dukiyar gidan bayan gari ya waye ina fa'idar demokuraɗiyya game da aminci babu da haka 'yan demokuraɗiyya kun yi ƙarya kun ji kunya babu ainihin aminci ko miskalar zarratin a wannan ƙasar tamu game da ainihin demokuraɗiyya da kuke da'awa na biyu mu koma mataki na ƙasa da ƙasa shine international level idan muka dubi ƙasar afghanistan ƙasar afghanistan sai da ta zauna cir shekara biyar shekara hudu an shiga shekara ta biyar a cikin cikakken aminci da zaman lafiya ba don komai ba saboda an samu wasu matasa waɗanda suka kafa tsari na shari'ar musulunci suke kuma gudanar da a siyasatu shar'iyya wadda take kawo isla'in ra'i war ra'iyya waɗannan matasa su ne 'yan taliban innahum fityatun amanu bi rabbihim matasa ne waɗanda suka yadda da Allah Allah kuma ya ainihin ɗaure zuciyarsu a bisa wannan ainihin imani suka haƙura da talauci da duk wata wahala da aka yi musu barazana idan sun kafa gwamnatin musulunci da suka kafa gwamnatin ta musulunci Allah ya amintar da su Allah ya wadata su Allah ya kwantar musu da hankali a ƙasar afghanistan jama'a sai da aka shekara 26 zuwa da bakwai ba abin da ake sai yakin basasa ƙasar rasha ta shigo ƙasar ta yi fata-fata da ƙasar 'yan ƙasar sun rikide isu-isu suna yaƙi sarkin gargajiya na ƙasar ya kama hanya ya gudu duk wani ɗan boko da wanda ya kai ya komo ya gudu ya bar ƙasar amma lokacin da allah ya danƙa wannan ƙasa a hannun bayan allah 'yan taliban Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ƙasa lafiya daga lokacin da ƙasar amerika ta ƙazafi ga 'yan taliban kan september 11 da su da 'yan alka'ida cewa su ne suka ɗauki nauyin infijarat wato fashewar bama-bamai da kuma waɗannan dogayen gida da tayar da waɗannan jiragen sama da sauransu sakamakon wannan ƙazafi da amerika ta yi musu Amerika ta yaudari duniya sai aka waye gari aka halatta yakin gwamnatin Taliban sauran musulmin duniya suna ji suna gani suka ci amanar musulunci da musulmi suka ci amanar matan aure da 'ya'ya suka ci amanar tsofaffi suka ci amanar alkur'ani suka bar kafirai suka je suka yi fitsari akan alkur'ani kafirai suka je suka ainihin zuba musa na karnuka da aladai a cikin ainihin wato masallatai a ƙasar taliban suka kashe maza suka kashe mata suka yanka limamai suka jika masallatai da ainihin jinanan bayan Allah musulmi masu kalmar la ilaha illallah wannan ya faru ainihin a ƙasar afghanistan me biyo baya an yi wannan ne kadai don a gusar da shari'a a gusar da a siyasatu shar'iyya a kawo demokuraɗiyya kawo wannan demokuraɗiyya sai zama karisa sai zama bala'i bala'in da ya haifar da kisan kan da ko a yakin hiroshima ba a sami irin waɗannan asarar rayuka ba domin wani farmaki da ita amerika ta sami shi operation anaconda wannan kadai ya ainihin kashe adadin mutanen da ko a yakin hiroshima wanda aka jefa musu makami mai guba ba ainihin hallaka al'ummar mutane al'umma irin wannan ba domin mafi yawancin mutanen afghanistan a cikin dutse suke rayuwa mazansu da matansu na'ura ce aka je aka yi ta wadda take da sura ta macijiyar anaconda din aka tunkuɗa ta ya shiga cikin waɗannan duwatsu tun daga sama har cikin duk wani kogo duk wani abu da ta samu mai rai sai ta yi raga-raga da shi ta mai da shi ainihin kamar fate-fate wannan ba don komi ba daga cikin fa'idar demokuraɗiyya ɗin da suke da'awa kenan don haka abin da muke fahimta a nan fa'idar demokuraɗiyya na haifar da zaman lafiya da ake cewa ƙarya ne akasin haka kenan demokuraɗiyya daga cikin sharrorinta da haɗarorinta da musiba da take afkarwa al'umma shine rashin zaman lafiya. ƙiyayya kisan kai asarar rayuka zinace-zinace shaye-shaye da kuma haifar da bautar wani wanda ba Allah ba a bayan ƙasa duk ƙasar afghanistan babu coci duk ƙasar afghanistan babu kirista duk ƙasar afghanistan babu wani wanda yake da wata aƙida saɓanin aƙidar la'ilaha illallah daga sadda demokuraɗiyya ta shiga ƙasar zuwa yanzu an samu da yawa daga cikin musulmi waɗanda suka yi ridda a halin an kwaɗaitar da su game da wata ni'ima da za a yi musu ko kuma an tsoratar da su wata azaba ko kuma waɗanda ainihin wato aka tursasa ko kuma waɗanda an kashe iyayensu ne aka kwashe 'ya'ya da samari da mata aka tursasa su a cikin addinin christianity don haka a yau akwai cocina da dama a cikin ainihin afghanistan akwai gidajen karuwai masu ɗimbin yawa a ƙasar afghanistan akwai wuraren shaye-shaye masu ɗimbin yawa a ƙasar afghanistan duk wata ɓarna da kasan ta kai ta komo ta shahara ana yin ta ainihin a ko'ina a duniya to a yau ana yin ta ainihin a ƙasar afghanistan sakamakon dividend of democracy sakamakon fa'idar demokuraɗiyya da suke cewa wannan fa'ida ashe ba fa'ida ba ce sharri ce koma ƙasar iraq tsarin mulki da saddam ya gudana a kan shi mu musulmi ba mu ainihin amince da irin wannan tsari ba domin ba tsari ne na allah ba domin saddam ɗan mulkin gurguzu ne ɗan mulkin kama karya ne amma tare da gurguzun da kama karya an kai matsayin da ƙasar iraki ta zauna lafiya shiru kake ji ba zubar da jini ba kisan kai bayan tsawon abubuwa ainihin marasa daɗi waɗanda suka faru a ƙasar ma'ana dai ƙasa ta koma ta zauna lafiya a daidai wannan lokaci amerika ta yi da'awar cewa ai ba demokuraɗiyya ake a ƙasar ba tun da ba demokuraɗiyya ake ba to dole a samar da demokuraɗiyya amerika ta haɗa kai da zindiƙai 'yan shi'a da ke ciki da ƙasashen waje 'yan ƙasar iraki akan lallai sai an ga bayan wannan gwamnati ta sadda aka zo aka kashe wannan ainihin wato gwamnati aka kashe shi sadda da sauran munanan abubuwa waɗanda suka faru na kashe musulmi maza da mata bin masallatai a rusa su littattafan musulunci da aka mallake su waɗanda suka fi shekara dubu ɗaya a rubuce da taskokin da duk duniya ba a da kamar su ƙasashen ainihin wato amerika da ingila da ƙawayenta suka je suka rugurguza waɗannan albarkatai aka yi zinace-zinace da matayen aure aka kashe ‘ya'yaye da limamai da bayan allah da ba su ji sun gani ba wannan sakamakon fa'idar demokuraɗiyya wadda ainihin aka riya kenan waɗannan da suka gayyato mana demokuraɗiyya najeriya su ma babu abin da za ta kai ƙasar zuwa gare shi sai irin waɗancan abubuwan da suke faruwa wanda kuma sun faru an gani a daidai da gwargwadon yadda wannan tsari na ƙasar mu yake allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sake ainihin komawa ƙasashe irin ƙasashen somaliya ƙasashen algeria da duk ɓangarorin duniya waɗanda aka yi da'awar cewa babu demokuraɗiyya don haka ana son a samar da demokuraɗiyya a yau ana can ana ba ta kashi ana zub da jini ana kashe mutane ana zinace-zinace idan muka ainihin sake dubawa za mu ga cewa wata fa'ida daga cikin fa'idojin demokuraɗiyya da suke da'awa ita ce demokuraɗiyya tana ba su dama wajen sata za su saci kuɗin ainihin al'umma su je su kai wa waɗannan iyayen gidansu da suka horar da su game da demokuraɗiyya ɗin akan ainihin su aje musu ƙarshe a yi kashe mu raba ko kuma a kashe mai dukiyar a gaji abin da ya kai ajiya ku tambayi iyalan tsofaffin shugabannin ƙasashe na ƙasar nan da aka kashe su ko waɗanda suka mutu wasu shafuffuka na intanet masu adireshi da www.globalforum.com globalforum.com a cikin jumla ɗaya global. G L O B A L. F O R U M dot com. Globalforum.com sun ruwaito rahotonsu na 2006 da 2007 wato the year 2006 stroke 2007 cewa shugabannin Najeriya

kudin da suke daidai da kimanin dala biliyan 500 dala biliyan 500 ba naira ba dala waɗannan kudin in aka canza su a yanzu da ake cewa 'yan najeriya adadin su ya kai mutum miliyan 150 to ƙara hamsin ko da 'yan najeriya sun kai mutum miliyan 200 waɗannan kuɗin da shugabannin najeriya suka sace a cikin shekaru 46 zuwa da bakwai sun ishi kowane ɗan najeriya ya zama mai kuɗi mai kuɗin da har abada ba shi ba talauci sun sace waɗannan kuɗin ina suka kai ajiye musu ƙasar switzerland ƙasar ingila ƙasar america da sauran ainihin ƙasashe kenan na daga cikin abubuwan da muke fahimta na fa'idar demokuraɗiyya da 'yan demokuraɗiyya suke kira zuwa gare ta shine demokuraɗiyya tana ba su damar sace kuɗin talakawa domin ainihin su kai waɗannan kuɗaɗe wurin iyayen gidansu don a aje musu kamar yadda na ce ko dai a kashe mu raba ko kuma a kashe wanda ya kai ajiyar domin a gaje dukiyar allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a shekara talatin da ta wuce babu hasken wutar lantarki na kwana bakwai dindindin wanda ya tabbata a Najeriya. Wutar lantarki a Najeriya ba ta kwana bakwai cir ba tare da an ɗauke ta ba, saboda me, saboda sharrin 'yan demokuraɗiyya. Sun yi wata katafariyar rashin gaskiya a tsohon mulkin da ya gabata, wadda wannan rashin gaskiyar ta tsoratar ta kuma firgitar da wani tsohon minista a cikinsu shi da kanshi ya ga cewa cin amanar ta yi yawa ya roƙi duk yadda za a yi wannan cin amanar a rage aka ƙi sai fushi ya tashi sai ya tafi ƙasarsu yana zuwa a wannan daren aka bi shi aka kashe shi abin mamaki wannan minista shine ministan shari'a aka kashe ministan shari'a saboda ya so a kwatanta gaskiya ƙarshe me faru ba a yi shari'ar ba binciken shari'ar ma ba a yi ba sai dai ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ɗauko wannan ainihin kundi domin za a yi wannan shari'a ma'ana azzalumi ɗaya ne daga cikin azzaluman 'yan dimokuraɗiyya ya ga zaluncin ya yi yawa yana fatan a samar da ko ɗan yaya ne a gyara wutar ƙasar amma suka tabbatar da cewa ba zai yiwu ba har zuwa yau bayan kashe wannan mutumi da kusan shekara biyar ko hudu har zuwa yau wutar ƙasar ba ta gyaru ba a yanzu an fitar da wasu matsaloli guda goma sha ɗaya ko guda bakwai waɗanda aka ce ana fatan a cimma a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya abin mamaki shekara goma da samar da mulkin demokuraɗiyya ake ta gonani akan waɗannan abubuwan za a samar da gyara ba samar da gyara akan ɗaya cikin bakwai ɗin ko ɗaya cikin sha ɗaya ɗin ba har shekara goma ta cika sannan ita gwamnatin demokuraɗiyyar yanzu da take da'awar za ta samar da gyara a cikin waɗannan abubuwan guda bakwai har yanzu ƙwaya ɗaya daga cikin bakwai ɗin ta kasa samar da gyara a kan shi waɗannan ba sai na je da tsawo ba in ce muku a yanzu mafi yawancin jami'o'in najeriya a kulle suke me yasa wai suna yajin aiki na ɗumame wai na gargaɗi kafin su tafi yajin aiki na dindindin me yasa saboda hukumar ƙasar ta ainihin ƙiba da muhimmanci game da harkar ilimi tare da cewa harkar ilimi din tana daga cikin harkar da ake ware wa biliyoyin kuɗi a kafa mata ƙanana da manya-manyan hukumomi ba don komi ba don cewa za a gyara ta amma me yake faruwa har yau babu wani gyara ko kaɗan jama'a ga duk wanda ya saurari tashar bbc a wata biyu da suka wuce bbc ta rinka bin karkaru wato ƙauyuka tana ɗauko ainihin rahotanni game da irin yunwa da fatara da rashin wuta da jahilci da rashin aikin yi da rashin aminci da zaman banza da makamantansu waɗanda suka cika karkarunmu wanda yake hakikanin al'amari wannan abu da bbc ta yi ta taimaka mana mu wajen ainihin ƙara tona asirin cewa demokuraɗiyya tsari ne wanda bai dace da ɗan adam ba ko miskala zarrace hasali ba ɗan adam ba ko kare wanda ba shi da mutunci da yanci a cikin dabbobi da halittun Allah bai kamata a gudanar mushi da demokuraɗiyya ba saboda yana da rai wadda numfashi ke bugawa ya cancanta ya samu hutu a cikin rayuwa to ko kare don aka zaunar da shi a inuwa a cikin yashi mai sanyi sai ya yi haƙi saboda rashin godiyar Allah bai cancanta ainihin a ɗabbaka mishi tsari na ainihin dimokuraɗiyya ba balle ɗan adam wanda Allah yake cewa walaƙad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahari Allah da kanshi ce ya girmama ɗan adam ya ɗauki ɗan adam tudu da kwari ya ainihin mutunta shi jama'ar musulmi idan kuka koma fagen bbchausa.com za ku samu waɗannan rahotanni domin za ka ga inda za ka latsa za ka ga rahotannin bbc hausa a karkara duk waɗannan rahotannin da ka ji suna nan har yanzu a kan intanet da ɗimi-ɗiminsu don allah ka je ka buga www.bbchausa.com kana bugawa in ya buɗo maka shafin sai ka tafi daidai rahotannin bbc hausa a karkara ka latsa wannan wurin za ga hotuna na irin munanan hanyoyin da ke najeriya amma waɗannan hanyoyin 'yan demokuraɗiyya sun rubuta sun je sun yi tattaunawa a majalisun dokoki na jihohi da na ƙananan hukumomi da na tarayya a bisa tattaunawa da fitar da kuɗin aikin waɗannan ainihin hanyoyin amma hanyar ko da birji ba a je ainihin an watsa mata ba wato ko da jar ƙasa ba a je an watsa mata na ciko ba asibitoci da wuraren shan magunguna gazawar demokuraɗiyya ta bayyana har yanzu jama'a gwamnatocin demokuraɗiyya bayan sun kasa samar da asibitoci wadatattu sun kasa samar da hatta wuraren shan magunguna na ainihin masu fama da cuta irin cututtukan kutare abin sai zama aibi sai kasashen waje sun zo sun kafa asibitocin shayar da kutare magunguna wanda yake a yankin arewacin najeriya samar da asibiti kwaya biyar ya isa amma dukkan gwamnatocin jihohin arewacin najeriya sun kasa samar da wannan a yankin kudu haka sun kasa samarwa ina fa'ida game da ainihin demokuraɗiyya babu ‘yan jarida waɗanda suke galibinsu maƙaryata ne galibin ‘yan jarida mayaudara ne ‘yan jaridu galibinsu maciya amanar talakawa ne su ma demokuraɗiyya ba ta basu ba domin yau kwana biyar da ta wuce wani ɗan jarida ya nuna mini irin yadda 'yan demokuraɗiyya suka shaƙe shi shaƙar da sai da ya jiyo ƙanshin lahira domin sai da kwalar rigar shi ta ainihin yanka mushi wuyan shi kama an sharɓa mushi takobi saboda tsabar shaƙa shi da kanshi ya ce mini babu shakka sai da ya sakankance cewa ya mutu sannan sai ji ya dawo shine kaga ya jiyo ƙanshin lahira kenan sannan ya dawo tare da haka har yanzu an kasa samun gidan rediyo kwaya ɗaya an kasa samun kafar jarida kwaya ɗaya an kasa samun wani gwarzon ɗan jarida kwaya ɗaya da zai tashi ya zage yana bayyana sharrorin da ke cikin wannan demokuraɗiyyar allah wada rai da tsarin aikin jaridu na najeriya babu shakka ba su idar da aikinsu ba domin ƙa'ida ɗan jarida wakilin al'umma ne yana wakiltar al'umma ne akan halin da suke ciki a yau babu wani ɗan jarida wanda zai iya zuwa wannan wuri da muke gabatar da waɗannan bayanai ya iya ɗaukar waɗannan bayanai keke da keke ya yada su a ƙasar nan me yasa tunda an ce mulkin demokuraɗiyya mulki ne da ya bai wa kowa 'yancin faɗin abin da ya ga cewa daidai ne maganganun nan da muke baƙaƙen maganganu muke ba baƙaƙe ba ne a shari'a muke ba a shari'a ba ce hayaniya ce ba hayaniya ba ce maganganu ne muke yin su waɗanda sun dace da ilimi da hankali da 'yan jaridu yau sai su zo su ɗauka idan ba su ɗauka ba yau wannan ainihin wa'azin ko kuma laccar da muke da za mu ɗauke ta mu kewaye gidajen rediyoyin najeriya kakkaf tun daga na gwamnati har masu zaman kansu ba wanda zai yarda ya sa wannan domin an ci tarar wani wata ƙaramar tashar gidan rediyo wadda take jihar ondo watan da ya wuce saboda me saboda kadai ta shiga cikin garin ekiti ta yi hira da talakawan ekiti suna bayyana abin da yake damunsu na cewa za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su saka ƙuri'a ga jam'iyyar da suke bukata ta demokuraɗiyyar domin demokuraɗiyyar ta tafi wannan rahoton kawai wannan gidan rediyon ya sa sai aka ce an dakatar da lasisin shi na gudanar da shirye-shirye har sai ya biya taron naira dubu ɗari biyar a cikin mako biyu da ya kasa biya sai aka rufe ainihin gidan rediyon a halin da muke yanzu gidan rediyon a rufe yake me yasa saboda ya yi hira da talakawa kuma talakawa nan ba zagi suka yi ba ba a shari'a suka yi ba abinda suka ce za su fito su sadaukar da jininsu da rayuwarsu su zaɓi jam'iyya ta kafa musu gwamnatin demokuraɗiyya wadda suke so kaga ashe waɗannan sun yi imani da demokuraɗiyya imanin da abubakar siddiqu ya da manzon Allah domin na abubakar zai ba da jinin shi zai sadaukar da rayuwar shi a madadin manzon Allah suka ce za su ba da rayuwarsu da jininsu da lokacinsu za su zo su tsaya tun sallar asuba ko suka tsaya amma abin da suke roƙo shine abin da suka zaɓa na dimokuraɗiyya tunda ita dimokuraɗiyya ta ce in sun zaɓa za ta ba su a tabbatar musu amma ba a tabbatar musu ba wannan rahoton kaɗai gidan rediyon ya sa aka ainihin dakatar da shi yanzu an rufe gidan rediyon ina fa'idar dimokuraɗiyya babu wani alheri dangane da dimokuraɗiyya kamar kuma yadda na ce ina ba da kalubale idan dai har dimokuraɗiyya gaskiya ce game da 'yancin yaɗa manufofi waɗannan maganganu da nake faɗinsu ina faɗinsu a madadin mafi yawancin musulmin najeriya sun amince ko za su amince da su in sun ji su mafi yawanci ko kuma baki ɗayan mutanen da ke nan garin zaria in sun ji su ko yadda suke jin su yanzu za su amince da su ƙaramar tasha ta fm ta zaria ta zo ta ɗauki wannan shirin ta sa ko nawa ne ta faɗa ni zan biya tasha ta ainihin babbar rediyo na tarayya na kaduna ta ɗauki wannan ta sa za mu biya tashar ƙarama ta jiha ta sa za mu biya gidan talbijin na kano ko gidan rediyon kano ko duk wata tasha ta zo ta ɗauki wannan shirin ba tare da an cire mana komai ba za mu ainihin biya ba don komi ba don me domin wannan magana tawa tana wakiltar kashi tamanin bisa ɗari na al'ummar da ke ƙasar nan ashe idan har demokuraɗiyya ake cewa majority carry the vote wato mafi yawanci su za su yi rinjaye kuma cewa al'umma su fito su samu wani spokesperson wani wanda zai wakilce su ya bayyana abin da ya dame su to in dai har haka ne to muna ainihin ba da ƙalubale akan cewa a shirye muke za mu biya a sanya mana waɗannan bayanan da muke faɗi ba tare da an rage harafi ko ƙwaya ɗaya ba to daga nan ne za ka gane maganar da muka dawo muke yi su kansu 'yan jaridu babu shakka ba su cancanta a kira su 'yan jaridu ba domin ɗan jarida a irin wannan halin matsayin shi ɗaya da soja a da soja yake rike da bindiga a hannun shi ya ga an tashi za a kashe wasu waɗanda ba masu bindiga ba ne ko ba turo shi aka yi don ya aikin kare su ba haƙƙi ne ya tsaya ya kare su sannan ya wuce je ya aikin da zai yi haka ɗan jarida yake sanda duk ta gurɓace ta lalace jama'a sun rasa yadda za su numfashi su faɗi me ya dame su sai ɗan jarida ya zo ya kara musu abin magana su faɗi duk abin da ya dame su shi kuma ya je ya sa amma babu ɗan jaridar da zai iya haka a ƙasar saboda me saboda bai yarda ya zaman kurkuku ba bai yadda ya rasa aikin shi ba bai yadda a rufe gidan jaridar shi ba bai yadda a rufe gidan rediyon shi ba don haka gwamnatin demokuraɗiyya babu shakka ta kai matuƙa wajen zalunci sannan 'yan jaridun najeriya babu shakka sun tabbata kan cewa matsorata ne kuma ba su da ƙwarewa da cancanta da kuma gane muhimmancin aikinsu domin kamar sojan can ne ya ga cewa gashi an taso za a kashe wasu mutane da ba su ci sun sha ba ga bindiga a hannun shi amma sai ya share da gudu to yanzu abin da 'yan jaridun najeriya suka yi ke. dukkan wani shiri da zaka ji sai dai ka ji ana yabon gwamnatin demokuraɗiyya dukkanin shirye-shiryen da suka yi ta na shagulgula da bukunkunan demokuraɗiyya ba ɗibo hudubobin limamai da suka yi ta yi ba na allah wadarai da tir da kuma rashin dacewa da cancantar wannan ainihin wato tsari na demokuraɗiyya tare da cewa an samu kashi 45 na limaman najeriya ranar juma'a da ta wuce sun fito sun bayyana haɗari da kuma sharrorin da ke tattare da ainihin wato wannan tsari na demokuraɗiyya amma ba a ruwaito ko kwaya ɗaya ba sai aka yi ta bin dandali-dandali na wuraren da ake maganganu dangane da yabo da karya. da yaudara da kuma ainihin kambama demokuraɗiyya babu shakka demokuraɗiyya ta yi asara kuma demokuraɗiyya ta ainihin wato rushe abin da muke roƙon allah allah maɗaukakin sarki ya ƙara ainihin rusa demokuraɗiyya allah ya watsa al'amarin demokuraɗiyya mai saurare na kusa ko nesa kaji kaɗan daga cikin haɗura da kuma sharorin demokuraɗiyya zan zo zan ƙara bayani akan haka insha Allahu ta'ala ina fatan ka dimanci haƙuri matsala ta gaba da nake so in yi magana ita ce kadejiyar da demokuraɗiyya take ita kuma siyasa mecece ita ita siyasa abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani Allah gafarta mishi ya rubuta littafi ya sa mishi a siyasatu shar'iyya siyasa shugabanci ta hanyar shari'ar musulunci Ya ce fi islahin ra'i game da kula da mutunci da daraja da ɗaukakar da Allah wa mai shugabancin wa ra'iya da kuma mutunta da ba da haƙoƙin su talakawa waɗanda ake ainihin shugabanta wannan littafin na ibnu taimiyya ya fassara mana mai mecece siyasa ya kuma bayyana mana manufar yin siyasa ita siyasa mulki ne da za a mulki jama'a amma da sunan Allah mulki ne da za a mulki jama'a a ƙarƙashin shari'ar Allah ma'ana ita shari'a ita ce dokokin yaya za a yi wajen gudanar da jama'a ta hanyar shugabanci game da dokokin shi ake kira shari'a shi ake kira siyasa shari'a dokar ce ya za ka zauna da matarka ya za ka aurar da 'yarka ya za ka yi kasuwanci barawo ya yi sata ya za alkali ya yanke hannun shi ya za a yi wane da wance da suka yi zina a hukunta su wane da ya saci dukiyar jama'a ya za a hukunta shi waɗannan su ake kira a shari'a dokoki to yaya za a tsara hukuma wadda za ta zauna ta gudanar da jama'a a ƙarƙashin waɗannan dokokin gudanarwar da hukuma za ta yi wajen zartar da waɗannan dokoki ga al'umma shine ake kira ainihin siyasa a ƙarƙashin haka al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi sahihi a cikin littafin shi Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, kanat banu Isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu Isra'ila sun kasance annabawansu ne suke musu siyasa suke musu shugabanci don haka a harshen larabci ma'anar siyasa shugabanci babban malami mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfazazi algharnati a cikin littafin shi ishiriniya yace wasasa bidhaka alkhalqa linan wa shiddatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin shugabanci mutane wasu cikin zafafawa wasu cikin tausasawa wannan yana daga cikin ashe hanyar da ake bi wajen gudanar da siyasa duk. idan kun fahimci wannan da kyau ashe kuskure da ustazai masu hamasa da kishin addini suka yi shine wajen sukar siyasa domin me domin yaudarar da 'yan demokuraɗiyya 'yan boko suka yi in suka tashi fassara demokuraɗiyya sai su ce siyasa in suka tashi fassara kansu cewa 'yan demokuraɗiyya sai su ce su 'yan siyasa ne ma'ana kyarkeci ne ya samu ainihin wato fatan rago ya rufa sai ya shigo ya riƙe ainihin wato tasbaha ya shigo cikin ainihin raguna sai aka ɗauka cewa shi a cikin ragunan ma limami ne <coughs> wannan shi ne abin da ya faru jama'a kyarkeci da fatan rago a hannun shi na dama da tasbaha ta limamai a kan shi kuma ga rawani wannan shine abin da 'yan demokuraɗiyya suka yi wa ustazai fassara kalmar demokuraɗiyya hatta da politics da turanci wannan bai faru ba ka je ka duba dukkan cikin dictionaries ba sa fassara demokuraɗiyya da cewa ma'anarta politics demokuraɗiyya wata kalma ce murakkaba wato kalma ce wadda yake an tsuntsunto wasu kalmomi ne an haɗa ta don haka ko kaɗan ba ta da ma'ana ta siyasa ta kusa ko ta nesa kuma ba su da alaƙa ko miskala zarratin don haka ustazai kun yi kuskure da kuke sukar siyasa ba a sukar siyasa a cikin ilimin da malaman musulunci suke kira al sultaniya idan ka koyi fiƙihu ka koyi usulul fiqhi ka koyi alqawaidul fiqhiyya sai kuma sai zo su fara karantar da kai wani ilimi mai suna al-ahkamus sultaniyya al-imam mawardi ya rubuta littafi akan haka sannan al-imam izzuddin ibn abdussalam ya rubuta littafi shima akan haka al-imam suyuti shima yana da littafi akan haka al-ahkamus sultaniyya ma'ana al-ahkamus sultaniyya hukunce-hukuncen da suka shafi sarauta su ne abin da ake kira da siyasa in an so a jimillance su to malamai a cikin wannan ilimin ba sa sukar kalmar siyasa kai tsaye in ko za su soke ta sai sun haɗa ta da wata kalma ko dai su ce mata karyayyar siyasa saurari abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma ga littafin shi a hannuna mai suna diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al-ahkami yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillahi al-munfarid bil hukmi wat tadabburi المستبد بالقضاء ahkama الذي شرع الاحكام للعباد وكلفهم بتنفيذها آه ليبعدهم عن الظلم والفساد وأغناهم بالشرائع الإسلامية عن السياسة الكسروية كاجية دم على من سكي magana. Shehu Abdullahi ya ce, Godiya ta tabbata ga Allah, wanda Allah shi kaɗai ne yake da hukunci a hannu, Allah shi kaɗai ne wanda yake jujjuya al'amura ya hukunta su ya tsara su yadda ya so. Allah shine wanda ya shar'anta dokoki ga bayin shi sannan ya kallafa musu su zartar da waɗannan dokoki domin bin dokokin Allah shine zai nesanta su daga zalunci da barna sannan Allah ya wadatar da su ta hanyar ba su shari'o'i na musulunci ba tare da sai sun yi aiki da siyasoshi karyayyu ba kaji yadda malamai suke magana wannan so mun taɓi ne za mu dawo cikin wannan littafi na malam abdullahi gwandu kaɗai abin da nake so ka gane malamai a cikin al'ahkamu sultaniya a cikin ilimin da ya shafi mulki su ne wanda za ka kira su political science a yanzu ko management ko makamantan haka malamai ba sa kiran kalmar siyasa kai tsaye su soke ta sai dai su kira ta da alkasrawiya almakira avalima. ko makamantan haka ma'ana karyayya siyasar zalunci siyasa ta 'yan danniya to ita ce a harshen bature in ka so sai ka kira ta da demokuraɗiyya to yayin da 'yan demokuraɗiyya suka gano ma'anar demokuraɗiyya sharri ce ba za ka taɓa jin sun zo sun ce mu 'yan demokuraɗiyya ba ne saboda sun san mecece sharri ce ba sa cewa su 'ya'yanta ne amma sun san siyasa alheri ce don haka sai zo su ce su 'yan siyasa ne to sai waɗannan ustazai madadin su tashi su hari abin daga asalin shi su wargaza shi sai suka koma suna maganganu waɗanda ba a samu malamai suna yin irinsu ba suna suka dangane da siyasa idan ka ce mishi to ai bani isra'ila annabawansu ke musu siyasa sai ce a ba irin wannan siyasan nake nufi ba sai a ce to ka gani yanzu a nan an ce kanat banu isra'ila ta susuhum an biya uhum bi siyasati shar'iyya a kawai cewa kai kanat banu isra'ila ta susuhum an biya uhum annabawansu su ne musu siyasa alfazazi cewa yi wasasa bi zakal khalqa ashe kalmar kai tsayen an yi amfani da ita mai ake nufi jagoranci nagari ashe duk sanda kai kuma ka soki kalmar kai tsaye to kai ma ka koma kana sukar jagoranci na gari kenan don haka kuskure ne ustazai da kuke ainihin sukar kalmar siyasa ku canza abin da muke so ku tsaya ku natsu ku fahimci ilimi kuma ku bi tsari na ilimi amma ku yi haƙuri a ƙarshen wannan darasi wannan shine kasa na farko daga cikin kasusuwan nan Za ka ji kasan na biyu insha Allah wanda a cikin shi za mu kawo daga cikin abin da ya kai ku zuwa ga irin wannan wautar shine karancin malamai ta ɓangaren bala'in da ya shafi musulunci ta ɓangaren bala'in da ya shafe ku ku kuma shine girman kai da tunanin cewa za ku iya ɗaukar ilimi ba ta hanyar gaban kaɗan daga malaman da suka samu ba za ku iya zuwa ku sai littafi a kasuwa ko a masallacin juma'a ku je ku karanta ku fahimta sakamakon haka sai waɗannan barna sai ainihin suka shigo muku Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a ba daidai ba ne a soki siyasa amma demokuraɗiyya ita ainihin ake soka ta iya ka ce to ai in na soki siyasa ni abin da nake nufi shine kaza a'a ka yi kuskure ka saba wa tsari na ilimi ka saba wa tsari na hankali domin su idan sun yaudare ka ya kamata kai ka yaudaru kana da ilimi bai kamata ka yaudaru ba irin wannan yaudara ita ce ta faru ga ɗaliban ƙasar nan a shekarun baya da aka yi muguwar fassara ga kalma ainihin service wanda ya kammala digiri a najeriya sai a tura shi wani gari ya je ainihin ya yi aikin karantarwa ko aikin ofis wannan dama ce da za ta bashi sarari ne je ga wata ƙasa ya ga al'adarsu ya ga mu'amala da su shugaban ƙasar da ya kawo wannan shine yakubu gawan a cewar shi ya kawo haka ne domin ya hau mulki ne bayan rigingimun da suka faru na kashe su sardauna da abubuwa da juyin mulki da shi kuma yau oronsi to an zo an yi yakin basasa tsakanin kudanci da arewacin ƙasa babu jituwa sai shi ya fahimci cewa ba a san juna ba ne haka in ɗan arewa ya gama digiri a kai shi kudu in ɗan kudu ya gama digiri a kai shi arewa idan mutumin sokoto ya gama digiri a kai shi gombe ɗan taraba in ya gama digiri a kai shi birnin kebbi sai ya zama an je an ga al'adu da addinai da yadda zamantakewar juna take an je an samo abokai mai yiwa a samo mata mai yiwa a samu aiki a can sai ce ya ainihin kawo wannan ne a cikin tsarin gudanarwa sai aka kira shi sabis. wato gudanar da hidima ƙaddamar da wani aiki ga ƙasa tama 'yan jarida 'yan boko a waɗancan lokuta sai suka yi kuskuren fassara da gangan ne ko da kuskure sai kawai sai suka je sai suka ce bautar ƙasa cewar bautar ƙasa da aka yi sai aka samu ɗalibai a lokacin mutahammisai wato masu zafin kai irin su ibrahim yakubu zazzaki sai suka ce tutun da bautar ƙasa ce su ko ba za su je bautar ƙasa ba Allah za su je bautawa ina ma'anar digirin da ya da harshen turanci akan harkar tattali ba sai ya tsaya ya dubi shin kalmar service me take ɗauka kalmar service lallai ne ta ɗauki ma'anar bauta a'a tana ɗaukar bauta tana ɗaukar hidima to a nan da wacce ma'anar ta zo da aka ce service for the land go and serve your land hidima ga ƙasa ba ka bauta wa ƙasa ba domin abubuwan da ake tura ka kai ɗin kamar yadda za mu zo mu bayyana a ƙarƙashin tsarin bin civil law za ka tsaya ka gani ne shin wannan abin ibada ce ma'ana an ɗauke ka ne daga gombe sai aka kai ka tsafe a jihar zamfara sai ka ce to za a horar da kai yadda za ka je ka karantar da yara shekara guda a makarantar sakandare sai ka je kana karantar da yara karantar da yara da kake economics ko english ko islamic studies ko arabic wannan ya daidai da bautar allah wanda yake ɗaukan ma'anar da ke cikin ibada daidai ba to kaga zafin kai da hamasa wadda take ba abin da ya haifar da ita sai ɗan banzan jahilci da kuma ɗan karen san addini in suka haɗu to shine yake haifar da wannan sakamakon wannan kurakurai da yawa suka faru a kalmar lord kalmar lord l-o-r-d tana nufin ubangiji tana nufin mai gida tana nufin shugaba Na, my lord ubangiji na my lord mai gida na my lord na sai ka ji mai fassara Alƙur'ani ya zo ya ce rabbul alami the lord of the universe mecece kalmar lord take nufi a nan ubangiji allah mahalicci wanda ya cancanta a bautawa matar aure sai ta ce wa mijinta you are welcome my lord mai gidana mara ba, barka da zuwa a kotu alkali sai ya tashi yana magana sai lauya ya tashi yana ba shi ansa a cikin maganar shi sai ya rinka cewa my lord me yake nufi da my lord mai gidana amma zafin kai na ustazan najeriya a lokacin sai da aka rinka samun matsala da su akan wannan sai ce ba ka jin lauya a kotu yana cewa alkali ubangijin shi saboda yana ce mishi my lord menene kalmar lord a nan mai gidana mana shi lauya ne ƙarami wannan mai shari'a ne babba mai gidan shi mana wannan mata aure mijinta ne sai take ce mishi my lord shine mai gida don haka ustazai zafin kai ba shine addini ba so ba shine addini ba sai an yi ilimi an iya an tantance an auna idan ta gagara sai a je gaban ƙwararru gogaggun malamai waɗanda za mu kawo maganganunsu da shawarorinsu yau waɗanda za mu tattauna a wurin wannan ainihin lacca ta mu. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka nake cewa ustazai ku yi ƙoƙari ku nemi ilimi ku iya tantance abubuwa domin kada duniyar zamaninku ta rinka ganin wautarku da kuma ainihin sakarcinku al'ummar musulunci kuma su yi asarar shugabanni na gari Allah ya kiyaye waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da na so in tattauna har zuwa gaba ta shida gaba ta bakwai ita ce nake so zan yi magana dangane da alhukumu bi ghairi ma anzalallahu hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba wannan magana tawa ta shafi sarautun gargajiya wannan magana tawa ta shafi mulkin soja wannan maganar tawa ta shafi mulki na son zuciya ta shafi demokuraɗiyya ta shafi duk wani tsari wanda ba Allah ne ya saukar da shi ba to sannan ta wani ɓangaren kuma in ka fahimci wannan magana tawa da kyau to har wa yau kuma ta shafi wata magana mai muhimmanci ita ce ɗaiɗewar ibadoji da muke yi jama'a duk sun shigo cikin Abin da Allah ya saukar in sun dace idan sun saba sun zama abin da ba Allah ne ya saukar da su ba kenan yanzu da ababin kyauta ba ababin haƙƙi ba da za ka ɗauki mota ka bai wa ɗanka guda ɗaya ababin kyauta baka ba ɗayan ba ka yi zalunci in ko ababin cancanta ne wannan ya girma ya gama makaranta kai mishi aure sai ka sai mishi mota shi ma ɗayan kana jiran ya girma ya kai wannan wurin kai mishi to a nan ba zalunci ba ne ma'ana yanzu ya cancanta ne ya kai a mishi kamar yadda wane zai ci yadi biyar na riga wane kuma yadi ɗaya zai ci ba za a ce ka yi zalunci ba amma a babin kyauta idan ka ɗauki gida ka ba wane sai ka ɗauki ka hana wane gida ko kuma wane shi kuma sai ka ɗauki fili ka bashi wanda filin kuma bai kai darajar gida ba ka yi zalunci a nan ka yi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba idan ka zalunci matarka ba kai mata abin da Allah ya ce ba nan ma ka yi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba don haka ina jan hankalin 'yan uwa matasa da ustazai masu ɗumi da zafin kai da hamasa da kishi da 'yan gabade-gabade su sani a kan cewa duk sanda suke cewa alhukumu bi ghairi ma anzalallahu hukunci da ba abin da Allah ya saukar ba in sun dubi shugaban ƙasa to su dawo su dubi jikinsu su dawo su dubi aƙidarsu su dawo su dubi ibadarsu su dawo su dubi ayyukansu ya dawo ya dubi yadda yake zama da matar shi ya dawo ya dubi yadda yake zama da iyayen shi duk a wannan babin matsayi ɗaya yake da kowa sai dai kowa da gwargwadon yadda al'amarin ya tabbata gare shi a ƙarƙashin wannan jama'a na zo da littafai kaɗai don in buga mana misali sai dai ɗaya daga cikinsu ne zan ɗan buɗe in ka karanto mana wasu wurare daga cikin ainihin littattafan da na yi mana tsaraba akwai littafin alhukumu bi ghairi ma anzalallah wa usulu takfir fi ضوء kitabi والسنة sunna wa الأمة salafil umma hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba da kuma ƙa'idojin kafirta wani saboda bai yi hukunci da abin da Allah ba shi ya saukar ba kafin ka ce wane ya zama kafiri don yana hukunci da wata doka wadda ba Allah ne ya saukar ba akwai ka'idoji? waɗannan dokoki da ka'idojin zai kawo su ne a bisa haskakawa alƙur'ani da sunna da kuma zantuttuka na ainihin malaman farko na wannan al'umma su ne sahabbai da tabi'ai sannan wayalihi munakashatul fikri takfiri hazimatul fikri takfiri sannan zai magana dangane da rugurgujewar aƙida da tunanin yawan kafirtar da al'umma wanda uwar uba na wannan aƙida a wannan zamani shine sayyidu qutb wanda zan yi magana a kan shi yau uwar uba na wannan ainihin musiba a yau shine sayyid kutu shi ainihin fesa wannan guba a cikin littattafan shi fi zilal alquran da kuma ma'alim fi tariq Allah ta'ala yau na yi muku alkawarin bayanan da aka dade ana sauraron aji mai albani zai ce yau zai ce insha Allah wanda ya wannan littafi shine الدكتور خالد ابن علي ابن محمد العنبري يتي قرأه وقرره العلامة محمد ناصر الدين الألباني بابا مالمي محمد ناصر الدين الألباني سيدي كرنج وانا اللتافي ككب سنن يساء البركة شيني اكنولجمنت تقريبي وقدم له الدكتور صالح ابن غانم السدلان هكذا سام مالمي Dr profesa ne saleh ɗan ghanim as wannan littafin ka gan shi gashi yana daga cikin littattafan da suka fi kowanne bayani dalla-dalla akan abin da ya shafi wannan matsalar da za mu tattauna a kai alhukumu bi gairi ma an insha Allah zan faɗa muku kaɗan daga cikin ainihin website waɗanda za ku samu tattaunawa hatta shi malamin in kana son ku yi chat da shi ku tattauna da shi ta hanyar ainihin aikawa da takaitattun sakonni ta hanyar intanet a daren nan zaka yin haka insha Allah ta'ala in na manta ku tuna mini zan ainihin yi muku ishara zuwa ga haka da ikon Allah sannan sai babban malami fadilatu Sheikh Dr. Abdulsalam ibn Salim ibn Raja as-Suhaimi shi ko wannan malamin malami ne a cikin ainihin wato jami'ar islamiyya wadda take madina professor ne a cikin ainihin wato faculty na law gashi ya ce fikiru takfir qadiman wa hadithan wa tabri'atu ittiba'i madhhabi salaf min al-ghulu wal munharif tunani na yawan kafirta mutane musamman masu hukunci ne, bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne wannan irin aƙidar ya take tunda da yanzu da kuma cewa mabiyan manhajin salaf sun yi baran-baran daga wuce iyaka wajen yawan kafirtar da mutane da kuma ainihin wato masu munanan aƙidoji wannan littafin gashi shi ma ka gan shi kana buƙatar ka same shi shi ma ka karanta na biyu kenan na uku sai littafin Al-Doktor Al-Aminu al Muhammad Ahmad wannan malami ne a ainihin wato makarantar ko cibiyar karantar da harshen larabci da ke ummul qura a makka sunan littafin zahiratu takfir ɗabi'ar kafirta mutane tarihuha khaturuha asbabuha ilajuha tarihin wannan aƙidar haɗarinta me ya ja wannan aƙidar me maganinta wannan littafin ma za mu ɗan buɗe mu taɓa karatu a cikin shi kaɗan insha Allahu ta'ala don haka me kallo na da saurare na yadda kake jin laccar nan fa to kamar yanzu ne ma zan fara ta don haka akwai yiwuwar wannan kasar da muke cewa na ɗaya to na biyun ma akwai yiwuwar sai mun sake kiran jama'a mako mai zuwa ko wata rana domin a ci gaba da na uku akwai yiwuwar haka amma dai da gwargwadon yadda kasadin ya bayyana to shine ainihin zami wa ainihin jama'a bayani insha Allah ta'ala sannan sai ilanun nakir ala ghulati takfir wa ma'ahu nasiha bi bayani turuqil jihad ghayr sahiha talif abi abdullah ahmad ibn ibrahim wannan littafi gashi yana cewa bayyana kyama game da masu ƙetare iyaka wajen kafirta mutane akan ba su yi aiki da abin da Allah ya saukar ba wato aƙida ce wadda yake da yake ta zo Najeriya da daɗewa fiye da shekara talatin kowa zai fahimci maganar da zan yi ita ce ba maganar kafirta mutane ake magana ba a'a maganar da ake ne, da zarar mutum an ce wane yana mulki wane shugaban ƙasa ne wane gwamna ne wane dan majalisa ne yana hukunci da wani abu wanda ba Allah ne ya saukar ba sai kawai sai ka ce ai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun dan haka shi kafiri ne wannan irin aqidar da wannan tunanin ya saba manhajin mu na salaf ba haka muke ba akwai tafsili akwai bayanai ka saurari waɗannan kasusuwa zaka ji su dan haka wannan malami ya ce bayyana kyama ga waɗanda suke ƙetare iyaka wajen kafirta musulmi da kuma bayani akan nasiha game da wasu hanyoyi da matasa suka ƙirƙiro da su a wannan zamani suna ce musu wai hanyoyin jihadi ne kuma ya ce wannan ba hanyoyin jihadi ba ne sai ka karanta za ka rena kanka akan abubuwan da waɗannan 'yan brothers 'yan ikhwanul musulmuna su sayi da su hassanin banna suka fesa wa al'umma bid'a da ainihin guba wadda ta raba su da manhajin salaf sai ka karanta waɗannan littafai littafi na hudu kenan ko ko na uku littafi na hudu sannan ga risala ta nufin raddi ala ahlil bid'a wal ahwa wannan littafin gashi nan yayi maganganu dangane da waɗannan matsalolin masu ɗimbin yawa dukkan su kadai waɗannan an zo da su ne dan hujja waɗanda za a yi karatu cikinsu yan kaɗan ne sannan sai malam ambari ya sake ainihin wato yin wani littafi asarul qawanin alwad'iyya tasiri mummuna na ka'idoji ko dokoki waɗanda aka ƙirƙiro su fil hukumi ala dar bil kufri aw islam wato wata matsala ya tattauna shin Najeriya yanzu dai kowa ga mulkin demokuraɗiyya ake to yanzu Najeriya me zaka kira ta kafirar ƙasa ƙasar yaƙi ko kuwa darul islam shine tattauna ya ce ba ana duban hukuncin da ake wa jama'a ba ne ana duban yaya jama'ar ƙasar suke jama'ar ƙasar mai suke musulmi ne musulunci suke su ne agalab to don haka ƙasa ƙasan musulunci ce mulki ne wanda yake na kafirci ya zo ya haye ta da a ce za a yi siyasa ta gaskiya a ce jama'a kuna son wannan irin mulkin ya ci gaba ko shari'a me musulmin ƙasa za su zaɓa tsakani da Allah to ya za ka hukunta waɗannan cewa suna ƙasar kafirci balle wannan hukuncin naka ya ja ka ce ya halatta a yaƙe su kuma wajibi ne a hijira a fita daga cikinsu sai ka karanta wannan Ya sa matasa sai kun dawo taitayinku sai kun yi karatu duk wannan hayaniya da kuke hayaniya ce ta su kardawi su yusuful kardawi hayaniya ce ta su sai da hayaniyar su hasanul banna ce amma ba manhaji ne na malaman salaf ba za mu karanta muku za ku ji ɗanɗanon zaƙin maganganun malaman salaf insha Allahu ta'ala sannan littafin fitnatu takfir Lil Allama, lil'allama muhaddis asr muhammad nasiruddin al-albani ga littafin fitinar ta musulmi wanda albani ya rubuta bin baz ya yi ta'aliki ya ƙarawa abin armashi ya ce fatawar ta yi daidai ibn al-usaimin ya ce daram dam dam ta zauna fatawar gashi duk anan aka tara su zaka ji za mu tabo maka daga cikin su insha Allah to amma ana nan sai aka samu wani malami wanda babu shakka salafi ne amma sai alƙalamin shi ya zarbabi a cikin nashi littafin da ya rubuta alhukumu bi ghairi ma anzalallah ahwaluhu wa ahkamuhu shi kuma sai irin waɗancan tunane-tunanen sai suka yi rinjaye a kan shi don haka aka samu malam ambari a cikin wannan littafin nashi sai da ya raddi gare shi ya ce wa munakashatun hadi'a lil kitab sai da ya tattauna ya raddi ga ainihin abubuwan da wannan mutum ya tafi a kai wannan mutumin malami ne salafi a wannan munasabar nake so in jawo hankalin 'yan uwa matasa wato manhaji na salafiyanci manhaji ne inda mutum yana bin shi don ya yi wata fatawa ta saba wa sayidina abubakar siddiq ko ta saba wa allah ko ta saba manzon allah ba ganganci ba ƙoƙari yake fito da abin da yake daidai sai kuskure ya faru bai kai a ce mishi wannan ba salafi ba domin abin da yake ba mu mamaki wasu irin matasa ne mu gani sun taso waɗanda barbarayyan yawa ne na 'yan shi'a tsakanin jihohin maiduguri da yobe da kano da sokoto da ainihin taraba da makamantan haka wato suna tare da malaminsu da zaren ya yi wata fatawa wadda fatawar ta saba abin da suke tunanin daidai ne sai su ce wai shi ba salafiya ba ne sai su ware sai su samu cikin su wane ne dan iya karatun riyadu salihina wane ne zai je fassaro ya karanta fassarar turanci ko ta hausa ya zo ya dan duba ya nemi tafsirin qur'ani sai su ce yanzu shine shugaban su su ne salafiya na gaskiya ana nan su ma suna tafiya shi ma ba mala'ika ba a yi ba annabi ba ne. kuma ko annabinsu ne tunda su sun sha alwashin suke nakadin abin da ya dace kenan ran da ya faɗi abin da aka yi mishi wahayi ko da annabin ne in ba ya dace da su ba nan ma sai su ce ba salafi ba ne shi ma sai su ɓangare mishi matasa ba haka ake yi ba ba haka ake ba ko sahabbai sukan samu kansu a wasu matsaloli waɗanda sun sha bamban kuma mutum ya cije amma duk yadda za a ana fahimtar ya cije ne akan yana da wasu dalilai balle malaminka da ke karantar da kai yanzu tsakani da Allah idan ka ce malam ja'afar mahmud adam don yana da sassaucin ra'ayi akan wata mas'ala kai kuma kana da tsaurar ra'ayi akan wannan mas'ala saboda kana da wata aya ko na hadisi ko ta fatawa ko na asari da ka fahimta sai ka ce ja'afar mahmud adam ba salafi ba ne tsakaninka da allah kayi wa kanka adalci ba kai wa kanka adalci ba kayi wa ilimi adalci ba kai wa ilimi adalci ba kayi wa malamai insafi ba kai ba to ba nan ba rashin adalcin kuma sai ya ja to tun da ka hukunta ba salafi ba ne to ya halatta a yi mai rashin kunya ba nan ba ya halatta a kashe shi jama'a abinda waɗannan matasan suke kawo mana a ƙasar nan kenan yanzu malami ne shi ya fara karantar da su alo an baki wauzal bara baguje shi ya fara karantar da su alifu ba'u shi ya fara karantar da su aqida shi ya fara karantar da su tafsiri a lokacin da shi ya zama malami ya fara wannan su 'yan bungalo ne shi ya kwaso su ya zo ya musuluntar da tunaninsu ya gyara tarbiyyarsu ya zo yana karantar da su to wai har sai ya zama sun gano shi bai iya manhajin ba shi bai iya ba na'am su sun gano su suka fi iyawa to tare da su suka fi iyawa me ya kamata cikin ladabi da mutunci a'a sai tun da dai ya saba wa wannan abin da shi ne tunaninsu salafiyanci to shi ba salafi ba ne kuma jikin shi da jinin shi da mutuncin shi ya halatta wannan kuma ba shi daga cikin manhajin salaf wannan rashin kunya su hassanul banna ne suka kawo ta su sayi da kutub ne suka kawo ta su ne yan brothers waɗanda tunaninsu ya fi kama da tunani na khawarijawa shine sayyidina ali shine shugaba shine malami shine uban tafiya ga khawarijawa da sauran jama'ar shi rannan sai aka kira a zo a yi sulhu da shi da ɗan uwan shi muawiya sai ɗaliban shi masu zafin ra'ayi suka ce kai ya je sai ce a'a ai Allah ya ce wa sulhu khair sulhu alheri ne don haka zan je a ƙarƙashin wannan aya sai suka ce kar ya je yana dawowa sai suka ce to ya kafirta domin sun gama yanke hukuncin mu'awiya kafiri ne to sulhu da kafiri to kafirci ne a ina Allah ya faɗi sulhu da kafiri kafirci ne bayan sura ta aya ta zo cikin suratu Muhammad tana ishara zuwa ga in sun nemi sulhu a taho aya ta zo cikin araf ku anfal wa in jana hulis salmi fajina halaha wata wakkal Allah ya ce in kafirai suka karkata a yi sulhu kai ma ka karkata amma ka dogara ga Allah kaka dogara ga sulhu wannan kafirai ke ne? balle mu to ku kaddara sun ce kafiri ne to kafiri ya nemi musulmi a yi sulhu ba ya yi daidai da aya ba amma tare da haka sai suka ce aliyu ma ya zama kafiri to tunda ya zama kafiri to lazimin ya zama kafiri ya halatta a yi mai rashin kunya a zage shi a ci mutuncin shi a halatta jinin shi don haka suka aika aka je a kashe sayyidina ali ɗaliban shi ne khawarijawa wannan irin tunanin shi ne ya faɗo cikin ainihin mutanenmu amma wani abin mamaki mu da muka daɗe a cikin harkar da da'awar najeriya muka gajiya muka gayo muke fatan ganin gobe ko jibi ko citta insha Allahu sai muka fahimci cewa waɗanda suka zo da wannan tunanin wasu ɗalibai ne waɗanda dama ɗaliban zazzaki ne dama 'yan shi'a ne dama 'yan brothers ne suka bar brotherci suka koma shi'a suka ce sun gano shi'a haɗari ce suka dawo zuwa ga kuma tafiya ta ahalin sunna har suka wuto kuma suka ce a ahalin sunna ma za su bi manhajinmu na salafiya mu suka samu muna wannan gwagwarmaya tun suna zagin mu suna tsine mana albarka akan su yan brothers ne suka da suka tsine mana albarka akan su yan shi'a ne suka dawo kuma suka ce mu yafe musu saboda sun zama ahli sunna suka dawo kuma suka ce sun zama ɗaliban mu za su yi manhajin mu amma kuma sai suka zo suka yi mana overtaking sai suka ce mu ma ba mu fahimci manhajin ba abin da ya faru fa kenan jama'a duk inda ka je ka samu waɗanda suke da irin wannan tunanin a najeriya za ka ga asali ba ɗaliban ahalus sunna ba ne asali waɗanda ke bin waccan tafiya ne suka yi lambo kwana biyu kuma sai suka taso sai suka ce to kuma kun kafirta sau da haka wannan jinin yana tattare da su allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to za mu tattauna matsaloli insha allahu ta'ala muna masu neman taimako a wurin allah maɗaukakin sarki sai mu ce jama'ar musulmi gabana nan wani littafi ne wanda na jinkirta gabatan muku da shi saboda shi wannan littafin shine ƙarshen tika-tika tik a cikin wannan littafin ne aka samu fatawar babban malami al'allamatul usaimin fatawar shi ta ƙarshe akan wannan matsala wadda daga yin ta bai wuce wata biyu bayan rasu abin da ya sa na faɗi haka saboda waɗannan matasan sun koma wai littattafansu su usamin suke bi suke ɗibowa suna kafa hujja da su sai su ce to ai usamin ya ce kaza ai usamin ya ce kaza ai usamin ya ce kaza misali wani daga cikinsu ya zo ya ce ai usamin ya ce karatun boko ba kyau na ce anya ni fa na san usamin kuma na zauna gaban usaimin na koyi abubuwa biyu shine tafsirin alkur'ani da usulul fiqh a masallacin ka'aba sai da ne wata uku a gaban shi ina koyon wannan da ya zauna ko ina zaune ba na tashi ko fitsari in tafi sai ya tashi sai da ne wata uku na ɗiddimu a gaban shi na san usaimin ka taɓa ganin usaimin a'a na ce mishi to na biyu ina shiga cikin gidan usaimin na san 'ya'yan usaimin da yawa sun sanni ɗaya daga cikin 'ya'yan shi ka ce babban ɗan shi namiji likita ne karatun boko ye a ina a Amerika, na ce har ma ina da video clip wato video cd na laccar da usaimin ya je ya ga ɗan nashi a makaranta a Amerika. ɗalibai musulmi suka ce ka roƙi babanka mana malam ya mana lacca ni ina nan da complete lacca ɗin shin usaimin ne ya ce boko kafirci ne ya ce eh sai na fara ce mishi to na rantse da Allah ba zan yi maka wani musu ba amma ina cewa ita maganar da ka faɗi karya ne amma nuna mini sai ka foto start da ya kawo photo star sai na ce to ai kaga wannan littafi ne na fatawar Uthamin ni ina nan da littafin kuma ina da sidin shi karanta muna karanta sai muka ji Uthamin yana cewa bai halatta ku haɗa maza da mata a wuri ɗaya suna karatu ba abin da ya ce kenan suna karatu ƙur'ani ne hadisi ne medicine ne famasi ne kafintanci ne ɗinki ne saƙa ce bai halatta ku haɗa maza da mata suna karatu ba bai yi ƙaidi ba don haka ko karatun ƙur'ani ne aka haɗa maza da mata a nan me yake cewa bai halatta ba to in ka ƙayyade kai da boko sai ce a to shi abin da ya fahimta kenan sai na ce ƙarya kake yi son zuciya ce sannan kaddara abin da ka fahimtar haka ne cewa ya kafirci cewa ya bai halatta ba amma tare da haka ya bar ɗan shi je zauna tsakanin 'yan matan amerikawa ya je koyi medicine yanzu ɗan shi consultant ne jama'a kun fahimci wannan da kyau na biyu wani ya sake kawo littafi gashi bakar abdullahi abu zaidin ya yi littafi shi ma ya ce boko kafirci ne ce karya ne shi ma bakar na san shi kar ta san kar yana saura wata uku zai rasu ma har uwa shi na je na duba shi ina dawowa ƙasar nan da wata uku aka ce ya rasu sai na ce daga cikin abin da bakar ya taɓa gaya min ni da shi saboda ya min tambaya cewa an ce ina jin turanci na ce eh an ce na yi karatun boko na ce eh ya ce tare da haka kuma ka yi karatun addini ya ce eh ya ce kai co abin da na so in samu a ‘ya'yana kenan ya ce sai dai Allah bai nuna mini ba duk ‘ya'yana sun zama ‘yan boko babu malami ko kwaya ɗaya da ya damu da shagaltuwa da harkar karatu wa ya sa su a karatun bokon shi ya sa su amma shi abinda ya so su yi bokon su yi arabiyar ya ce sai bai samu haka ba kenan ya yadda sun yi bokon shi ma sai na sake ce mishi kaga wannan littafin da ka fito da shi a eh, to printing ne ni ina da original din daga mai littafin abin da yake cewa yana magana ne almadarisul ajnabiyya fi biladil na makarantun arna da suke zuwa suna kafawa a garurukan musulmi kamar wace kamar abti american university kamar american university da ke alkahira kamar american university da ke dubai kamar wollongong university da ke dubai irin waɗannan makarantun waɗanda za a zo abin da kafiran suka ce shine makarantun da ake karantar da karatun da ake kira na boko suka ce ba sai musu aikin da suke so shine ba sa ɓatar da 'ya'ya mutum zai je karanta injiniyarin kuma ya dawo yana nan musulmi daram dam dam a'a mutum ya je ya karanta medicine ko pharmacy ya dawo aƙidar shi tana nan zanzan suka ce su ba haka suke so ba so suke in yayi karatun bokon ya lalace sun gane waɗannan makarantun da ake cewa na boko amfani ake da su ana yada addini da haka sai suka ce za su zo su rinka kafa nasu makarantun shine ta farko da aka fa a najeriya ita ce afti american university wadda ni kaina ina ɗaya da in ni ne malamin farko da na fara zuwa ne laccan musulunci a wurin har na roƙi a gina musu masallaci muka yi gwagwarmaya a kan sai da aka samar da wannan a yanzu san ba a yadda a yi sallah gaba ɗaya ko ta jam'i a ciki ba ba wai a gina masallaci ba to irin waɗannan makarantun ne bakar yake faɗin haɗarinsu to amma me ya faru ita ce maganar da nake muku ishara a dazu cewa me littafi ne suke zuwa suke ɗauka ba tare da jagorancin malami ba sannan kuma dama zuciyar ta riga ta ɗarsa su da wani abu kuma ta gamsu da wannan abu don haka ko da ka zo kai musu bayani ba su iya fahimta don haka yana daga cikin fitina ita ce talauci ya sa ɗaliban najeriya ba sa iya zuwa suna haɗuwa da malaman duniya suna ganin ya suke wadda ganin ya suke Shi ne zai fassara musu wasu abubuwa da suke fahimta a littattafan malaman wanda yake ashe sabani da suke fahimta ne misali na ɗibi wasu ɗalibai 'yan Najeriya mu da muka tafi aikin hajji tare muka haɗu a Makka sai na ɗibe su muka tafi wurin su Ali Hassan sai suka je suka ga hotel ɗin da su Ali Hassan suka sauka shine hotel mafi daraja da tsada a Makka aka zo za a ci abinci so ga irin abincin da aka shirya musu ko shugaban ƙasar Najeriya bai isa ya samu ya ci ba shi ne muka fito ya ce kai to waɗannan malaman ba sa zuhudi ne ce wannan shi ne asalin zuhudi shi ne asalin zuhudi saboda ya ga soyayyun kaji launi-launi akwai soyayya bankararriya soyayyen miƙaƙƙiya soyayya iri-iri an cika tebur guda ka je ka ɗibi abinda kake so ka ci ka wuce sun riga sun biya sai na ce suna da sana'a ne kamfanoni suke da su aiki suke miliyoniyoyi ne Shi ne na ɗibo kuɗin littafi na baiwa mashhur zai buga mana littafi sai na ce to ka gani dubi kuɗin da na bashi wajen naira miliyan biyar ce na kawo na bashi zai buga mana littafi amma mashhur yana cewa sai ka karo fa don waɗannan kuɗin ba a bakin komi suke ba na ce to ka ji fa miliyan biyar yana cewa na ce to ka ga masu kuɗi ne ba irin busassun malaman ƙasar ku bane da ustazai saboda haka yanzu da wani ɗalibi zai je karanta wani littafi na mashhur akan zuhudu ko sai dai ta cin rama da kuli dinkin da garin gero ko ba haka ba ya ce saboda malamin ya ce a yi zuhudu to kuma shi malamin waƙi'iyan ashe ba haka ya fahimci zuhudun ba ashe saduwa da waɗannan malaman jama'a akwai alheri mai ɗimbin yawa wanda zai buɗe maka tunani ka iya gane menene hakikanin abin da suke rubuta mai suke nufi rashin saduwa da su kuma matsala ce wallahi ba zan yi muku wata kara ko ɓoyuwa ko mujamala ba ni kaina na fahimci haka a cikin rayuwata don wannan ita ce gaskiya talauci ne da halin rashin taimaka mana yasa muna matasa muna son addini kamata a ce tuni ana ɗiban mu ana kai mu waɗannan gaban malaman muna zama muna ganin yaya rayuwarsu take yaya suke yaya kaza yaya kaza don kada irin abin da ya faru ga matasan mu ya rinka faruwa amma mu idda Allah ya tsar da mu shine in muka karanta wani abu muka yi wani tunani sai mai sauri mu samu malaman da ke kusa da mu mu ce ga abin da wane ya faɗi ba sai wani malami da ke kusa da mu sai ya ce mana a ba haka ba ne ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ina fatan mun gane muna cikin tunanin irin wannan zuhudu jama'a wata ran mun je madina gidan zarba ya tashi cikin murna ya waya kawai sai ga gasasshen rago an zo da shi da kayan sha an babban kare shi ana yayyaka shi kawai ana jefawa a leda wannan wai shine irin me? irin kwafcare dan irin an zo din nan kamar ida in an zo gidan bahaushe ba abinda zai sai dan kawo ruwa ya watsa garin gero ya ce da Allah ya hakuri wai ba a shirya bane? shine aka ruga da gudu cikin minti goma aka zo da katar rago aka babbarke ana yagawa ana abin nan kowa ya ci shine a ci da hakuri ina fatan mun gane jama'a wannan shine kasar na farko kuma za mu saurara insha Allah ta'ala za mu sanya kasar na biyu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik